الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البلاء العجب العذاب وصانه من شين اللحم وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكتب ربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار شروقه أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yabo da godiya sun cika da Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin talata sha ɗaya ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 443 wanda ya daidai da sha biyu ga watan afrilu shekara ta 2022 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yattare wasu kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da ɗan uwa da abokan arziki domin ƙoƙarin raya wannan wata mai albarka da ɗaya daga cikin manya-manyan ibadoji da ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala yake so a raya rayuwa da su sannan musamman a wannan wata mai albarka kokarin fahimtar littafin Allah subhanahu wa ta'ala da mudaratarsa da karanta shi ya Allah gashi mun haɗu a ɗaya daga cikin takunanka mun haɗu domin ƙoƙarin fahimtar littafinka da sauraron saƙonnin da aka taskance a wannan littafi mai albarka ɗari guzurinmu da yawa guzurin ilimi guzurin fahimta duka takaitattu ne ya Allah amma ta amurka da jin kanka ba su da iyaka muna roƙonka ka yalwata mana fahimta ka sanar da mu abin da ba mu sani ba abin da muka sani kuma ka ba mu ikon aiki da shi ya Allah ah, kafin mu ci da tambayoyi maka bayan haka karatun yau a ɗan yi hakuri ban jin daɗi to za mu ɗan yi maneji ne dai insha Allah ah, wannan yace ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam malam Allah menene hukuncin matar da take addu'ar aurenta ya mutu mace ce kenan ko namiji Allah wannan ah, tambayar kuma addu'ar auren mace ya mutu ko kuma wani ne ya haɗi da wata mai damutsa mata hazo ta take mantar da shi ina ne gabas ina ne yamma to wannan halin sai ya sa ya fara jin cewa gare ya rabu da ita to wani lokaci mutum zai so a ce dalilin rabuwan ba daga wajen shi ya samu asali ba to sai ya sa addu'ar Allah ya kawo dalilin da zai sa su rabu ko kuma ita matar saboda rashin jituwar hali ko wata matsala ta rashin fahimtar juna ko wani abin da kila ba lallai ka iya bayyanawa a cikin zuciyarta ka iya bayyanawa a bayyane ba amma yana nan a cikin zuciyarta saboda irin waɗannan dalilan sai ta ji cewa to me zai hana tun da Allah majiruwa kun bawa ne kawai ba su kalli gabas ta roƙi Allah cewa Allah ya raba alaƙar aure da take tsakaninsu wannan ne kuma ba daidai ba ne Eh, abin da ya fi dama daidai baiwar Allah ko bawan Allah ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya juya yanayin mana in dai ka yadda ko kin yadda Allah zai anshi addu'arki kina kyautata zaton Allah zai ansa miki to maimakon ki yi negative addu'a me yasa ba za ki positive addu'a ba positive addu'a ma'ana addu'a da za ta kawo ci gaba addu'ar da za ta haifar da gane ido addu'ar da za ta haifar da alkhairi maimakon aure ya rabu sai a yi addu'ar Allah ya canza halin mijin idan shi ne yake da matsala ko kuma ina jin ba kya shi a cikin zuciyarki to ya Allah ka sanya min kaunar shi shikenan an samu cikakkuwar yanayi ina ganin wannan addu'ar ai kamar ta fi albarka ta fi muhimmanci fiye da addu'ar Allah ya raba tsakani dalili shine addu'ar Allah ya raba tsakani ba lallai ta baki lamuni da assurance cewa zaki samu wanda ya fi mijinkin da kike ah, korafi a kai ko kuma kike ganin babu fahimtar juna tsakanin ku ba yanzu da haka a mataki ko abin da ya fi shine roki Allah subhanahu ta'ala ya kawo sauyi na alkhairi ya canza yanayin da ake ciki kuma a maimakon ka roƙi Allah auren abin nan a samu rabuwar aure tsakanin ka da ka misali to ka roƙi Allah ya daidaita tsakani ya kawo fahimtar juna ina ga wannan yashi Allah subhanahu ta'ala ba abin da ya gagare shi ma baina tafati ainin wanti ba hati ha yuqallibu Allah min halin ila hali kamar yadda mai hikima yake cewa ma baina farfati ainin tsakanin tsaftawa da bismillah kamar yadda hakan bahaushe yake cewa ido wanti ba ha tsakanin rufe ido da budewa dan wannan period din to yuqallibu babu min halin ila hali ya isa Allah ya canza yanayi daga mummuna zuwa kyakkyawa ba haka ba saboda haka da ake samu na rashin jituwa tsakanin ma'aurata a cikin awa ɗaya a cikin awa biyu a cikin yini ɗaya idan Allah ya so sai wata kyakkyawar iska ta kaɗa mai ƙanshi ta juya yanayin sai ka ga an kuma ana ƙaunar juna ana son juna ana ma juna fatan alkhairi to amma inda halin zai yi muni da yawa har ya kai yanayin da zaman ya yi kunci da yawa fahimtar fahimta a tsakanin ta yi karanci har ya kasance ana tauye ma juna haƙƙi tauye wanda ta wuce yadda ake tunani to ba laifi ba ne a wannan yanayin ki roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ta ga halin da nake ciki Allah ka canza min da abin da ya fi zama alkhairi a gare ni dai har yanzu ba zo maganar ka raba ni da wani ba Allah ka zaɓi mu abin da ya fi alkhairi in alkhairin shi ne ki ci gaba da zama da shi sai Allah ya sanya zaman ya ci gaba amma a da yanayi idan kuma ba alkhairi ba ne Allah ya kawo yadda za a rabu cikin mutunci cikin girmama juna wannan shine ne ita cikin addu'ar da matar fir'auna ta yi wa jini min fir'auna wa amalihi wa jini min alqawmi zalim lokacin da aka ga cewa ta bayyana fir'auna da shi da shari'a sai dai kawai ya ji kunne amma zai wuya ya samu eh, hasken eh, karban hasken gaskiya so a daidai wannan lokacin kaka eh, sai ta nemi Allah ya kubuta da ita daga rayuwa tare da fir'aun ina ma mai mai tambayar addu'ar alkhairi Allah ya zaɓa mashi ko ya zaɓan mata abin da ya fi zama alkhairi wannan kuma ya ce assalamu alaikum wa alaikum salam malam ina muku fatan alkhairi kai ma haka da sauran al'umma baki ɗaya ta ce ina muku fatan alkhairi ah, malam wani daga cikin ɗan uwa ya ce in isar masa da saƙon barar addu'a domin yana cikin matsaloli Allah ya biya masa buƙatunsa. Allah ya yaye mana dukkan damuwar mu gaba ɗaya kuma ni malam a sani a cikin addu'a aure nake so amma abin ya gagara duk lokacin da na yi yunkurin aure sai abin ya lalace hakan har sau hudu kenan abin yana faruwa yanzu haka yarinyar da nake tare da ita ita ma ta fara min kauce-kauce <laughs> ba ka iya aikawa da samun hata zuciya ba da sai akwai irin da na jama'a kar ka zo a bushe sai akwai wannan mabutin buɗe zuciyar wanda ita matar ko yarinyar ba ta san ma ya ake za ka samu mabutin ba sai dai ta ji ka a cikin zuciya ba ka yake amma majalisun ƙura'ani ne ba karatun soyayya ban sani ba ko dai ba ni daga cikin waɗanda Allah ya kaddara mu aure ne a nan duniya Allah sarki bawan Allah to sai ka haƙura ka da hurun yin kenan kan dan Allah ya kana cikin addu'a bawan Allah ka cikin kama Allah zato ka roki Allah alkhairi babu mamaki a ilimin Allah da an bayyana maka waɗancan matan guda hudu da baka samu ba abin da ke cikin aurenka da su da ka gode ma Allah ya Allah na gode maka da baka kaddaran aure su ba Allah ya alimu wa antum la ta'lamu bawan Allah kullun abin da Allah ya kaddara maka dauke shi da hannu biyu ka ce Allah na gode maka kila godiyar da zaka yi yanzu ita zaka kabo maka wani babban reshe mai 'ya'yan itatuwa na albarka kun fahimta so nawa mutum zai so abu kamar ya mutu amma da ta ya ce ya gode ma Allah ya Allah na gode maka da baka bani ba so waɗannan matan da ka so ka aura kaga a zahiri kai kake cikin cewa alkhairi ne gare ka babu mamaki zamantakewar ka da kai da su ba lallai kai daɗi ba to wannan da ta fara maka kauci kauce ita ta biyar ɗin kenan ita ma babu mamaki ba lallai ta zama alkhairi ba to amma kuma bari mu hango wani bangaren kuma kai ma sai ka dawo cikin mu'amala da yadda kake da yadda kake hulɗa da su sai matsalar a cikin gida take sai a san duba wani ina daga yanayin yadda yake magana kaushin lantarki wani yadda yake hura hancin da nuna kaza su kuma bayan Allah nan zukatan suna da taushi ba san mai ɗagi kai da yawa ko ba haka ba kila wani abu da yake tare da kai wanda shi ne dalili shi ma ka lura ta abin nan ka dawo da tunaninka cikin gida kenan idan akwai wani ɗan rami ko ta kofar sai a toshe ina maka fatan alkhairi amma ka yanke kauna daga farallar Allah in Allah ya haka samu auren a nan kuma za ka samu hurun ain din insha Allah ko kuma al-hurul ain hmm. ah, wannan ya ce assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam ah, ina ma malam addu'a Allah ya kara ilimi mai albarka amin ah, sannan a taimaka faɗa mana sukun mace ta gari da kuma miji na gari da kuma wani irin wannan dai karatu ne wani irin mutum ne ake ba shi aure idan ya zo neman aure dai a tambayin na aure ne kamar yadda annabi sassana ya umarni kuma ya halatta uba ya je ya nemo mutumin kirki mumini to ya san mumini mumini sai allah ya <laughs> zo ya auri ɗashi ah, kuma wani aure ne ya fi kowane albarka a wajen Allah kuma ina son malam ya ba mu shawara a kan ya za a yi mu zama mutanen kirkita kaice ba mu da lokaci amma bari mu dunkule ta amsa ɓangare na farko tukkar mace gari ko miji na gari waɗannan akwai sifofin da ke alaƙa da mutum shi karan kanshi akwai kuma sifofin da suke alaka da mutarsa da wacce yake so ya aura ɗin ko matarsa da ya aura to amma kafin nan yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa shi aure wata alaƙa ce da ake so a gina wacce Allah subhanahu ala ya yi umarni da ita wacce ake sa ran idan muhammadu da aisha sun hadu a ƙarƙashin wannan rayuwar auren za su taimaki juna wajen bin Allah za su yi abin da Allah yake so za su taimaki juna wajen cika ma juna burinsu na addini ko na rayuwa za su taimaki juna wajen matsawa gaba a wajen alkhairi za su taimaki juna wajen samar da zuri'a ta addini zai alfahari da ita za su samar da al'umma ko zuri'ar da za su bauta ma Allah su kaɗaita Allah a bayan ƙasa to wannan lemar ko wannan inuwar ita ce ake kafawa ko ake sawa domin a ƙarƙashin ma'aurata su shigo cikin rayuwar aure da wannan manufa domin a samu albarkar aure to in mun fahimci wannan sai mu gane cewa ashe tufofi na farko suna da alaƙa ne da zuciya tsarkinka manufarka mun gane sannan kuma abin ya zo ɓangaren ɗabi'u na yau da kullum tun da ita ɗabi'an nan tana da alaƙa ne da abin da yake cikin zuciya sai yake bayyana a ɗabi'unmu na yau da kullum ko ba haka ba wani yadda za a yi mutum ya zama mai ɗabi'a da ta sha bambam abin da yake cikin zuciyarsa yana da wahala ko ya koye watan wata rana za ta bayyana za a gane ومهما يكون عند شيء من خليقة وإن قالها تقع على الناس تؤلم يتعلم متين يكي دوات السبيع بيكي تبو كرم قويوة لو تبو بيو تبو sai an gane kirki ko sun haka to a takaice cikin tukukin da suke taimakawa don fahimtar juna a rayuwar aure kowa ya zama mutumin kirki dai ma'anan mutum ya zama mutumin kirki kowa ya san me mutumin kirki ɗauko da gaskiya girmama juna martaba juna sakin manufar da za a yi auren saboda ita me yasa za ka yi aure ba Allah ki tambayi kanka wannan tambayar tambayar kanka wannan tambayar za ta taimaka wajen ka san irin mamatar da za ka aura ita ma mace in ta tafi kanta me yasa za ta yi aure wannan zai determinin irin namijin da za ta yi daya aure ta ko ba haka ba idan ya zamana an haɗin domin a taimaki juna a kan alkhairi ashe za a faɗa ma juna gaskiya kenan miji ba zai gari ga gaskiya din ya ta fito daga matar ya ƙi karɓa ba ko kuma ita ta ƙi karɓar gaskiya ba so duka waɗannan abubuwan suna taimakawa ta ɓangaren kyautata alaƙar aure siffantuwa da amana amana na karabo ta da gidan iyayenta ita ma ta rike maka amanarka a matsayinka na mijinta eh? kuma haka ba ah, a cikin abin da yake taimakawa ah, shine ya za a yi kowa ya kudurce a cikin zuciyarsa cewa zan taimaki abokin zamana domin mu ci gaba mai ya samu ci gaba a rayuwa misali yadda ke cewa how can I we complete each other ya za a yi mu taimaki juna wajen cike gibin da yake cikin rayuwarmu wannan shi yake kai mu zuwa wata kisa mai muhimmanci waɗanda wacce malamai masana ɗabi'ar ɗan adam suke cewa bangaren aure suke cewa ka yi ƙoƙari ka aure matar matar da za ta zama additional brain zuwa kwakwalwarta ta tsara in ji aure ta za ka zama mai kwakwalwa biyu ita ma mace ta zama mai kwakwalwa biyu idan ta aure wani me ake nufi da kwakwalwa biyu ba wanda yake da kwakwalwa biyu kowa ɗaya yake da ita amma idan ka samo mata mai hangen nesa mai basira mai natsuwa mai iya ba da shawara kai ma ka ba ta damar ta yi tunani kuma za ka karɓa to ce zama tana zaune ana maka tunani kaga ka samu wani a kwakwalwa kenan a gefe ana maka tunani ana taimaka maka wajen hango abin da yake daidai ah, amma ita kanta mace ba za ta wannan ba sai an marka ta sai an kimanta ta sai an nuna cewa ra'ayinta yana da daraja sannan sai ta producing din tunani mai kyau ah, wanda zai yi amfani ah, daga cin abin da yake da suke taimakawa a cikin rayuwar aure duka kenan bambance ba tsakanin mata da mazan duka shine kowa ya yi cewa shari'ar Allah ita ce a gaba a cikin rayuwar aurenmu wannan yana taimakawa wajen samun albarka kuma yana taimakawa idan an siffanta da wannan siffartin kafin a shigo rayuwar auren sai ka ga aure ya yi albarka ya yi kyau kuma ka nemi matar da za ta yarda da kai a matsayin miji miji na shari'a ba miji na al'ada ba miji na shari'a daban mijin al'ada duk mijin al'ada biyayyar da za a yi mata za ta ta bambanta da gari zuwa gari amma mijin shari'a ba shari'a ɗaya take a duk inda ake so ka kamo matarka za ta yadda ta bi ka a matsayin miji na shari'a kai mata biyayya tsakani da Allah ta yarda ke maka biyayya ba dan kai ba dan Allah ya ce ai ma miji biyayya ke ma ki auri mijin da zai kyautata miki zai karrama ki ya martaba ki ya tarrasa ki a matsayin ki na matarsa bari ka ta miki ba din dole bane kawai irin kai ba yadda na iya a'a ya kyautata miki dan neman yardar Allah dan Allah ya ce a kyautata ma iyalai hasali ma wannan alama ce daga cikin alamomin cikin imani da kyautatuwar addini ki samu miji da zai girmama iyayenki ya dauke su a matsayin iyaye ba a matsayin kawai waɗanda sun yi haɗu da yarsu da aura shi kenan in alaka ta lalace an lalace kenan babu zumunci babu abin nan ke ma ki shirya martaba iyayen mijinki ki ɗauke su a matsayin iyayenki tsakani da Allah waɗannan wasu ɓangarori ne masu muhimmanci waɗanda suna da yawa su kansu karatu ne mai tsawo ɓangare na biyu yake cewa ya halatta mutum ya je nemo mutumin kirki abin nan sosai قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك annabi musa lokacin da ya zo ga miliyan da ya haɗu da yan mata guda biyu ba to da ya taimake su ya ba su ruwa suka koma sun koma sun faɗa ma mahaifinsu cewa mun haɗu da wani bawan allah mutumin kirki kaza kaza kaza kaza suka ba shi shawarar cewa ina ma da zaka ɗauke shi a matsayin yaron gida wanda zai rika hidinta maka ya rika kulawa da dabbobi da abubuwan da kake bukata na rayuwa da ya zo annabi musa ya zo wajen wannan bawan allah sai ya ce mata ah, inni uridu an unki haka ihsan sayyi'atay ina bidiro maka da ka nemi auren ɗaya daga cikin ƴaƴan nan nawa guda biyu ni kuma zan aurar maka da ita bisa sharadin sadaki ya zama na shine ya zama za ka yi min aiki na ah, shekara takwas shi babba ne kenan amma ya ce fa'in fi ashirin samin inda idan ka cika shekara in ka cika goma to wannan daga wajen ka ne mana alkhairi ne da ya zo daga wajen wanda ya san alkhairi kuma haka annabi musa din ya yi sai da ya cika shekara goma kaga ashe yana da kyau idan ka ce sadaki nawa ne aka ce dubu ɗari sai ka ƙara da hamsin sai ka ƙara da ɗari misali to ga dubu ɗari biyu haka ba abin da ya kamata kenan inda hali Allah ya samu dace shi tsidaki yana martaba da daraja idan ba a matsa shi ne mai bayarwan a ce dole sai kaza ba to shi kuma idan mutuncinsa da karancinsa sai ya bayyana cewa an ce kaza kuma sai ya kara ah, wani aure ne ya fi albarka auren da aka aka shige shi da kyakkyawar manufa aka nemi yardar Allah kowa ya zo da kyakkyawar manufa da kyautata wa juna zato aka bi koyarwar manzan rahama sallallahu alaihi wasallam tun wajen neman auren wajen auren don wasu auratayyar ana cire albarka da ke ciki ne tun wajen neman auren an yi aikin ashe an saba ma Allah ta yaya za a samu albarka bayan aure lokacin biki an sheke aya an yi abin da bai kamata ba bayan da za a samu ai tunanin kuma 'ya'ya masu albarka ko kuma fahimtar juna ko kuma kyakkyawar alaƙa abu na ƙarshe ya za a yi mutum ya zama mutumin kirki ya riko da ƙur'ani da sunnar manzon rahama sallallahu don duk wata siffa ta kirki an ambata a ciki duk wani tsoratarwa a kan mummunan sifa Allah da manzansa sun bayyana mana da cikin waɗannan siffofin ka zuciya daga duk wani datti da wata dauka da take cikinta girman kai hasada kyashin alkhairi ga mutane jin haushin mutane hakan ba gira ba dalili tsabar kan kai wanda yake Eh, zai sa mutum ya danna haƙƙin wasu jiji da kai nuna ta kaga waɗannan duka suna da alaƙa da zuciya ɓangaren alaƙa bawa da mahalicinsa yin abin da Allah yake so kusantar Allah da zarar ta san abin da Allah yake so to karkai jinkiri wajen aikata shi san manzan Allah sallama da koyi da shi a cikin rayuwarka a cikin kasuwancinka a cikin jagorancinka a cikin gidajenmu a cikin al'amuranmu gaba ɗaya a ƙoƙarin kauce matafarkin shaiɗan da saba ma abin da zuciya take so wanda yake ya saba ma abin da Allah yake so a zama da mutanen kirki da ƙoƙarin koyi da su da siffantuwa da kofin mutanen kirki duka waɗannan wasu ɓangarori ne masu muhimmanci waɗanda suke taimakawa wajen mutum ya zama mutumin kirki muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da siffantuwa da waɗannan siffofin ya sa mu zama mutanen kirki a duniya da lahira ya karfafe mu waje riko da gaskiya da ƙoƙarin binta wallahu ta'ala a'la wa alam na'am akramaka Allah eh na'am أعوذ بالله من الشيطان ومن يطل الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya mai albarka kamar yadda muka fara bayani jiya ya ambaci cewa idan mutum yana so ya rabauta idan mutum yana so ya hau tudun tsira idan mutum yana so ya dace da alkhairai da albarkar duniya da lahira to ga hanya mai ce ce wannan hanyar yuti illaha ya yi Allah biyayya wa rasulahu ko war rasula ya yi yayi ma sa salama biyayya ba fi Allah ya ji tsoron Allah akan kurakuransa na jiya da shekaran jiya ya damu da saman da ya yi ya nemi gafarar Allah wa ya tafihi? sannan ya zama mai taka tsantsan da tsoron Allah a cikin abin da ya rage na rayuwarsa to waɗannan siffofin duk da suka samu a cikin rayuwar ɗan adam to tabbas an samu wani kyakkyawan ma'auni da zai tabbatar da cewa da yardar Allah an kama hanyar da za a samu babban rabo wannan ayar harwala yau da ita da ayar da ta dace ta inna ma kana qaulal mu'minina suna tabbatar mana da cewa ashe babban ma'aunin imani shine nauyin biyayyarka ga Allah babban ma'aunin manzon Allah wasallam shine a nauyin biyayyar da kake masa saboda kaunan nan da kake masa tana farawa ne daga imani da shi ko ka yarda da shi ka yi imani da shi tun da ka yarda da shi ka yi imani da shi shi ya sa kake san shi ai dole ne ka yarda kuma ka yi imani da abin da ya faɗa shi ya sa ba yadda za a yi mutum ya ce yana son Allah so na gaskiya sannan ya kasance babu cikakken imani a cikin zuciyarsa daidai gwargwadon tawayar da za a samu a imani daidai gwargwadon gizawar da za a samu na kan Allah shi yasa Allah yake wallazi na amanu ashaddu hubban billah ai bi qadri imanik bi qadri hubbika li barikika wa khaliqika subhanahu wa ta'ala wa bi qadri hubbika lirrasul sallallahu alayhi wa sallam bi qadri inqiyadika li awamirihi wa ittiba'i akari ne gwargwadon yadda kake tsananin san manzon rahama sallallahu alaihi wasallam daidai gwargwadon yadda za ka yi masa biyayya ka rika bin sa ina ya bi me yace ce a yi me ya koyarwansa idan ka ga mutum yana bibiyan waɗannan bangarorin to wannan alama ce ko wani ma'auni ne daga cikin kyawawan ma'aunai da ke tabbatar da cewa yana son annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين jama'a ayoyin a fayyace suke an gama bayani ba abin da ya rage sai kyakkyawan sauraro da kyakkyawan bi Allah ya ce da manzansa ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce da su in kuntum tuhibbuna Allah in dai daga kuna son Allah ba za a gane kuna son Allah ka tabi'uni ku bi ni in ji annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alamomin son Allah shine ka so masoyinsa kuma kai masa biyayya tabi'uni ku bi ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah in kuka haka aka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce musu in suka haka to yuhibbukum Allah Allah zai kaunace ku Allah ya so ku to bawan Allah shin ka san ma'anar Allah ya kaunace ka kai din nan Muhammadu da kake kallo na yanzu a ce Allah yana son ka ai ka ai Allah ya tarfa ma kullai na ka nono ya hutu garin ka ko ba haka ba Allah ya kiran ka garin ba komai Allah ya tarfa ma garin ka da dakkiran da Allah ya ce yana son ka wallahi al'azim duk wanda Allah ya taimake shi Allah ya ƙaunace shi so babu shi babu nadama kuma masoyi ne waliyin Allah Allah yana son ka kuma ya rage maka bawan Allah duk kowa ya ki ka wallahi Allah yana son ka kuma ya rage maka ya ce matsalar ka wai Allah ya a ambaci ka ba fadar Allah ambaci sunanka a cewa ne a ambaci ka akan alkhairi ka sha kwana kamar ma an zo ba za a hango ka ba ka riga ka wuce to ballantana Allah mahalicin sammai da kasai ya soka bawan Allah kyauta mafi daraja kenan kyauta mafi tsada kenan kin da kyauta za ki biyo bayan wannan ne kin ko kyautar aljanna ba kai wannan ba saboda za a ba ki kyautar aljanna ne in an suka saboda haka za ki biyo bayan kaunar da Allah yake maka fattabi'uni yuhibbukumullah Allah ya soka shi yasa yana da kyau a cikin addu'a ka rika roƙon Allah ya Allah ina son ka ya Allah ka so ni ma amma za ki faɗi haka sai in ka san kana son Allah ne to kuma ya za a kace kana son Allah ba ta bayyana haka soyayyan a cikin yi masa biyayya hasali ma wani uslubi ne mai kyau na addu'a in ka bi roƙon Allah subhanahu Ta'ala, ya Allah ina son ka Allah ni ma ka so ne, ka bani kaza Allah kai mun kaza Allah ina son ka Allah ya ji cewa tana furuci da kaunarsa da sanshi so na biyayya gare shi so na mantawa da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala ka tahlu wal hayatu mariratun ka turba wal anamu zibamu idza qafa minka al fal kullu hayyun wa kullu ladhi fawqa turabi hikima yake cewa in dai ka kaunace ni ya Allah ka so ni to ai duk da wata matsala to kowa ya ce ya fushi shi da nima kuma ban ma san yana yi ba sannan in dai alaƙa ta da kai ya Allah ta zama mai kyau to ko da rayuwar tana da kunci ko da babu kayan more ma rayuwa to an yi ina cikin aljannar rayuwa da wannan shi yake bani tsananin rayuwa ba kayan alatan da nake rayuwa da su ba wannan shi ya sa bayin Allah na gari sahabban manzon Allah sallallahu suka yi rayuwa rayuwa ta zahiri ta kunci babu kayan more ma rayuwa amma kuma rayuwar da suka yi rayuwa ce shiga cikin daɗi da kwanciyar hankali ila jin daɗin da ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah ta sana yayi a rayuwarsa inda za a raba mutanen duniya gaba ɗaya to kila shi ne jin daɗin da dukkan zukatan mu suke jin daɗi yanzu me yasa saboda ƙarfin imanin da ke ta alaka da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah yake yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum hanyar da zaka bi kenan a yarda da kai a kaunace ka a gafarta maka zunubanka wannan jama'a shine ma'aunin biyayya ma'auni ma'auni biyayya ga Allah shine kai masa ma'aunin imani shine kai ma Allah biyayya abu ta farkin saka ne mai yarda sa shi kai wa man yuqi illaha war rasul wa man yuqi illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun sai Allah ya ce mene وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ نعم قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ نعم. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله سبحانه وتعالى يتي وأقسموا بالله sun yi rantsuwa iya ƙarshen rantsewar da za su iya yi sun ta rantsarantse suwaye rabin jikin ma'ufatun ala jumlati wa ya kuluna amanna billahi wa bin rasul jumla ce da take da alaƙa da jumlar ayar farko ayar da take magabaciyar aya wacce a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin abinda munafukan nan suke faɗa amma ana cewa ne bayan cewa da suka yi mun yi imani da Allah mun yi imani da manzan Allah mun yi biyayya da cikin bayanan da suka shi ne kuma wa aqamu billahi bi aymanihim sun yi rantsuwa iyakan karshen rantsuwan da za su iya yi kan me suka rantse kuma da wa suka rantse sun rantse da Allah aqamu billah jahda aymanihim jahda aymanihim tuffar yadda suka rantse بعد أيمانهم كلمة منصوبة آه، آه، آه، عن المصدرية للفعل المحذوف وهي في محل في محل الحال كلمة كلمة نسبة أحد العربي كان فائدا يد سكر رنسوة تاسو رنسوة دا أن كلمة تاودا رنسوة أيوة. أن تميميتاتا sannan kila har an yi amfani da wani body language daga hannu ko wani abu da yake nuna kansa rantsuwa shine duk da aimani in amartahu da ya hurjun idan ka umarce su da cewa su fito a tafiya ki za su fito sai Allah ya ce da manzansa ka ce da su la tuqsimu kun la tuqsimu kar ku wahalar da kanku ku yi sai fa'atun ma'rufa ai an riga an san biyayyar ku biyayyar gaskiya ce ko kuma biyayyar karya to tunda an riga an san cewa biyayyar ta karya ce me yasa za ku wahalar da kanku ku wahalar da shari'a ku yi rantsuwa inna allaha kabirun bima ta'malun Allah masani ne na abubuwan da zukatanku suke taskancewa wanda kuke bayyana shi a aiki da saba wanda ke tsakanin farcinku da abin da zukatanku suke ɗauke da shi kuma zai bada labari kuma labarin nan ba kawai labari ba a za a yi muku lissafi a kai wannan ita ce fasira ta kai tsaye ga wannan aya sai mu je zuwa fa'idoji da abin da ke da alaka da wannan aya mai daraja wa aqsamu billahi bi al-aymani me ya sa suka yi wannan rantsuwa me yasa aka kawo suka kawo maganar cewa ya rasulullah idan ka umarce mu fita yaki za mu fita dalili shine lokacin da aka gayyaci su cewa a ji wajen Allah su su gama domin ya yanke hukunci suka ci sa'a lambaran ba sa son hukunci a kotun manzan Allah sassala to ai yanzu an ban kaɗo sirrinsu tun da an faɗi munafuncin da ke cikin zukatansu na cikin imani to ce suke ji kunya a wannan halin da suka shiga to shi munafiki kullum idan ya fada a nan ba zai yarda ba sai ya ƙara kafa wani wata majalisar ko wani tubali na sabon munafunci domin ya wanke munafuncin jiya to sai fito da sabuwar ibara sun kaɗi a wajen kai hukunci kotun manzo Allah sallallahu bari su nuna cewa ai suna da wani imani imani shine ya rasulullah sai su zo su kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah idan ka kayyace mu ka ce a je jihadi za mu fito fa za mu bar iyalan mu za mu bar dukiyar mu za mu bar gidajen mu fito me yasa suka faɗi wannan ai fitowa a bar gida a bar iyalai me shi wahala ko kuwa ka je wajen annabi sa sana ya hukunci wanne ya fi wahala fitowa a bar gida bar iyali shi ko wahala to ya rasu Allah ga wani abin da ya fi wahala ma ya fi kai hukunci zuwa wajen annabi ta mu bar iyalanmu mu je jihadi wannan shine dalilin da yasa wannan ayar ta sauka sai Allah subhanahu wa ta'ala anan ma sai ya kara bankaɗo sirrin zukatansu sai aka ce la tuqsimu farko ku da kanku wajen rantsuwa a wannan lafazin na wa aqsimu billahi ta aymanihim Allah ya ambace shi a Qur'ani a wajaje daban-daban wanda ya siffanta irin yadda munafikai suke rantsuwa sai ya ce jahdi aymanihim jahda aymanihim asali aljahdu a larabci muntaha baqa harshen abin da za ka iya yi shi تحديدا aljihad جبريل كما iya tunuwa الله hadisin zuwan jibril ga manzan فغطني حتى بلغ مني الجهد ملائكة جبريل سي يمازم هر سيدة كمركة سي لكد جنا تجمع تاري وبا أبانا إيه كتاب هر سيكي نشيني الجهد to su ma munafikan nan in suka tashi rantsuwa karshe suke wacce daga nan ba wata rantsuwa da za su kare yi amma abin bakin suke rantsuwa a kan karya Allah ya ambaci wannan a cikin faɗinsa wa aqsamu billahi ba'da aymanihim la in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون sun yi rantsuwa su da sharantsuwa suka ce idan ayar Allah ta zo za su yi imani sai Allah ya ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun kale su da wannan rantsuwar kan da suke wayan kuma kuma idan ayar ta zo za su yi imani wannan ayar ta yi kama da wannan ayar da Allah ya ambata a nan a subatul nur da suka ce idan aka yi musu umarni da su fita su je jihadi za su fita ta lokacin ku ke rantsuwa saboda an san cewa ba za ku fita ba duk ƙarya ne misali ba rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ko yawan rantsuwa ba abu ne da ake san shi ba shi sa da cikin sukkokin munafikai akwai yawan rantsuwa akan ƙarya to kai kuma mumini ba a so ka yawan rantsuwan ko akan gaskiya ne da ya dalili daga cikin dalilai shine an batan sunan Allah subhanahu wa ta'ala ana tsaron duk sanda suka ambaci sunan Allah a ambace shi kan babban abu ne kunnuwa da sun saurara ne magana suka ji yayi rantsuwa to ce su gane cewa yana isar da wani babban sako ne gare su amma idan yanzu ya rantse bayan minti ɗaya ƙara rantsewa bayan minti biyu ƙara rantsewa bayan minti uku ƙara rantsewa ya yi yawa abu duka a cikin mu akwai wanda sun saba da yamina ko ba na rantsuwa na ba sa hararo cewa rantsuwan suke kawai rantsuwa ta magana ha an tashi lafiya wallahi lafiya lau ya gida wallahi lafiya lau ya jima'a wallahi lafiya lau ya al'amura wallahi lafiya lau kuma akwai matsala kuduran eh? da ta zo karantar tsakanin da Allah sai a ɗauka irin wancan wallahi wallahi ɗin ce saboda ka karkata ba da rantsarantse sun kana rantsewa rantsuwar sai su zama razuwa ma'ana ba rantsewa rantsewa ake yi saboda za ka yi ta faɗa ka manta ma ka rantse ba kaga ba abin da ya kamata ba ke. shi kargar wannan rantsuwar eh, akwai al-yamin al-ghumus summiyat gumusan li annaha tabtu sahiba hatin na mutum ya rantse a kan ƙarya kuma ya rantse da Allah wannan ya yi abin da yake fusata Allah saboda sunan ana jama'a suna ne mai tsarki zukatan bayan Allah da zaran sun ji sunan Allah zukatan na motsuwa suna karkatuwa saboda an ambaci sunan Allah da idan aka ambaci sunan Allah jama'a tana motsawa motsawa na musamman wannan yana da cikin sirri da sa aka ce in ka zo yanke dabba ka ambaci sunan Allah duk wannan ya taimaka mata wajen ta tun kudo duk wani jinin da ke cuta, ta fito da shi waje saboda ta ambaci sunan Allah to sai kuma ka ambaci suna mai daraja akan a akan abin da ka san ba gaskiya ba ne. abin da ya yafi wannan muni shine mutum ya rantse da Allah akan karya ya kwato haƙƙin da ba shi ba ya ce ya ji ya gani ya hantsi da Allah a kan ƙarya a hakkin samu wata dukiya ko wani abu na a kan ƙarya haka kuskura ka tukunta da wannan eh, idan mutum ya bari ya shiga wannan da'irar ko ya tukunta da wannan siffa to ya taro babban ma'ana ya taro makansa matsala ah, shi daga cikin fa'idojin al'akamu a nan idan mutum ya yi rantsuwa ya ce ya rantse bai ce ya rantse da Allah ba me ya hukuncin rantsuwansa ce ka rantse ya ce na rantse to shi na rantse rantsuwa ne eh? misali mutum ya ce ya rantse wannan rantsuwa ne eh, wannan yana da alaka da yanayi duk cikin ƙar'ani akwai inda Allah subhanahu ta'ala ya ambaci cewa sun rantse ya ce eh, abin nan ya amfani rantsuwan amma kuma bai ci rantse da Allah ba kaga wannan yana nuna cewa an rantse a inda an san rantsuwa ne da Allah sunan ta rantsuwa eh, daga cikin misalan irin wannan eh, akwai kusan kuma subhanahu wa ta'ala a haula illazina aqtamtum لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون Allah ya ce a haƙuna illazina a kasamtum a cikin mai ɗan wuta waɗannan 'yan aljanna da suka karo da suka taho da su za su shiga aljanna ba ku ba su ne jiya da su karanci a duniya ku karanci ku ce ba za su shiga aljanna ba kan yanzu za su shiga aljanna sai Allah ya ce a kasamtum ku karanci ta da ki a ha'ula illazina aqsamtum billahi ba mun Allah ta'ala ala wa ala ah, fa'ida ta gaba ah, yan wacce take da alaƙa da rantsuwa yan kasuwa masu sai da kaya su ji tsoron Allah su daina rantsuwa su daina yawan rantsuwa ko da akan gaskiya ne amma daga cikin matsalar da ake samu yan kasuwa suna daga cikin wanda suka fi yawan rantsuwa wannan ba abu ne mai kyau ba ka zo ta ka siyar da abu ka tada masa na siyo misali ba zan siyar ke a kaza a kan kaza a wallahi ba kaza wallahi ni ma ban samu shi aka ba wallahi kaza wallahi albarka wal to ai kana kira albarka ne da wannan wallahi wallahi da kake ba wa asamu billahi jahda imanihim la'in amartahum la yakhrujun la za su fita Alkuru a cikin ƙarfani fita kenan ko yana zuwa da ma'anoni da yawa ko kuma mutum ta wani ɓangaren? jihadi da zuwa yaki a qur'ani ya zo da suna daban-daban ya zo da suna kararraka da an ce jihad jihad jihad ya zo da qital ko sannan ya zo da wasu kalmomi ba haka ba daga cikin kalmomin akwai alkhuruj fita kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi wa inna fariqan min al mu'minina lakarihun law kana araban قريبا وسهلا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفن لو نعم وكان نعم. عرضا قريبا وسفرا قاصدا يتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة ولا حتى يحلفون إن أردنا فهكذا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يوبان يتكنيتكم لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون هذه كيسة إذا بعد الأبار سوى سنة سواء cewa ah, da sun samu dama da sun fita ta da manzon Allah sanar fita zuwa ina zuwa yaki haka nan Allah wata wataala ya ce wa walau kuru da la adu lahu mutakan lakin kariha kari bi akum fastabrahum wa qila qulu ma al-qa'idin da sun yi niyyar fita fita zuwa ina zuwa yaki kaji ce fita anan ana zuwa da ma'anar zuwa yaki haka nan a Qur'ani akan iya siffanta akan ambaci yaƙi da sunan. sunan alifa haduwa kashi da lafitun wallazi na tafaro babbar rifazi idan suka haɗu da mutakwarai to a gurza a wuya يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا دحقا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة كان لقيتم لقيتم اللقاء عن أدواء القرآن أنا نفي ياكي ياكي wajen aiki a ƙa'ani yana iya zuwa da ma'anan alfirar ko يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض انفروا خفافا وثقالا لما كمان تجر وأنا آيين ma'ana fita a guji domin tsarkake kalmar Allah domin kaduwa da abokanan gaba domin tsarkaka darajar addini Allah subhanahu wa ta'ala yace la tuqsimu karkuranci wannan lafazin na cewa karkurance yana zuwa yana da ma'anoni da yawa shin an ce karkurance an hana ta rantsuwa ne kuma an ce karkurance duk rantsuwa ba ta amfani yana da gaske wanda kasancewa da rantsu da ya rantse da bai rantse ba yi gara karya rantse din tsarin rantsuwar rantsuwar wani tsarin laifi ne a wajen Allah wanda bai da amfani halafat lana ألا تكون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي ita wani mai hikima yake cewa ya zo wajen masoyiyarsa amma ita ɗin a wajenta shi ba masoyi ba ne mana shi ne yake tsananin sauka amma shi ta bata san shi sai yake cewa hada kutlana ta rantse ƙarshen rantsuwa Allah ta kona uhudana cewa ba za ta saba mu ba ita masoyiyar shi kenan sai yake cewa amma faka annaha halafat lana Allah ta fi take rantsuwar kuma tana rantsuwa ne da cewa ba zan fa fika alƙawari ba mana tana rantsuwa zan aure ka to rantsuwar da take yi ta cewa zan aure ka rantsuwa ne da take cewa zan aure ka ba kaga ai karshen cika da warwara ce to irin wannan rantsuwan da ta fanta da san bamban tsakanin abin da zuciya take dauke da shi shine Allah ya ce la tuqsimu kar ku bata mu lokaci kar ku bata mu wani lokaci kar ku bata mu mu'minai lokaci rika rantsuwar da arzika an san cewa ba'atun ma'rufa arzika an san irin biyayyan ku biyayyan ku ta tsaya ce saboda haka ku rantse ko ku rantse ba halin ku da yanayin ku cikin abu ne sananne wannan yayi kama da eh, اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم بالحين ko kuma ya zamana ma'anar latifkimu karkurance ta'atun ma'rufa ay ta'atun ma'rufatun aula min al-ayman al-kadhiba kar ku rantse ba rantsuwa ce ake bukata a nan ba abin da ake bukata ba atun ma'rufa biyayya ta gaskiya ita ake bukata ka rantse ko ka rantse ba ka rantsuwanka amma kai biyayya ta gaskiya biyayya gaskiya ta fi rantsuwa a kan karya ko kuma ya zamana abin da ake nufi a nan shine daina shigaltuwa da yawan rantsuwa rantsuwar da rantsuwa ba a kan gaskiya kuke yin ta ba a ina ku Kun saving energy ku ku koma biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce inna Allah khabirun bima ta'malun ban sako anan shine jama'a kowa daga cikin mu ya fahimci cewa duk abin da ya aikata watan wata rana Allah zai ba da labarin aikin da muka aikata ƙarami ne ko babba amma nan. an tattanta abubuwan da muke faɗa a babin magana ma yalfi domin kalbin illa da dai yanzu ni kalmomin nan da nake tahuwansu misali ana ta rubutawa Allah ya mana gafara ba abin da kake ji za ka rubuta duk abin da kake kuma kunnuwanka za su yi shaida hannunka abin da ya yi zai yi bayani kafarka duka wannan daga cikin inna Allah khabirun masani ne ba abin da ya koyi masa na ayyukan mu to amfanin wannan sanin shine a samu abin da za a yi hisabi da shi wanda kai kanka za ka yarda cewa abin da aka yi na hisabi a kanka an yi adalci din tun yanzu an faɗa maka cewa ana rubutawa an san abin da kake aikatawa saboda haka mu ji tsoron Allah mu yi kokari mu shuka alkhairi mu yi abin da zai faranta mana rai idan mun haɗu da Allah subhanahu wataala ko mun kankantansa mu yi kokari mu kauce ma abin da zai haifa mana da fushin kanka subhanahu wa ta'ala mu tsarka ka tsarkake zukatanmu mu siffanta da kyautar kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh